Cibiyar wayar da kan jama'a game da al'amuran addinin musulunci da tattaunawa tsakanin mabiya addinai daban-daban ta jami'ar Bayar Kano da kuma ofishin Najeriya na cibiyar nazarin aƙidun musulunci ta ƙasa da ƙasa. Kana da tallafin gwamnatin jihar Kano ne suka shirya taron. Alaƙar tattalin arziki da zaman lafiya da kuma fatara da talauci na daga cikin batutuwan da sarkin Kano Malam Muhammadu Sanusi na biyu ya taɓo a jawabinsa. rich and poor by region. The richer parts of the world in the last 30, 40 years have gone extremely rich, whereas places like sub-Saharan Africa have had an increase in the absolute number. Yace nahiyoyin duniya sun kasu kashi biyu, wato nahiyar masu wadata da ta matalauta, inda a shekaru 30 zuwa 40 da suka shuɗe masu wadatar ke samun tsananin arziki yayin da kuma fatara ke ƙara tsanani a yankunan ƙasashe masu talauci kamar ƙasashen yankin afirka na sahara akwai alaƙa ta kudda tsakanin rashin daidaito ta fuskar tattalin arziki zamantakewa da kuma rigingimin siyasa ko kuma akasin haka a saboda haka talauci ne babban abin da ke haddasa tarzoma a ƙasa. Sarkin na Kano ya kara da cewa ba zai yi mu raba rashin zaman um, lafiya da tattauna al'amuran da suka shafi ci gaba da kuma sha'anin fatara da talauci ba. Ya ce ina fata mahalarta taron nan za su yi la'akari da waɗannan um, batutuwa. Um, a jawabin jawabinsa shugaban majalisar dattawan Najeriya sanata Bukola Saraki wanda masyawarcinsa kan al'amuran tsaro Mejo Janar Salamai ne wakilta ya tabbatar da goyon bayan majalisar ga batutuwan da taron zai fito da su. Yana fata wannan taro a bangarorin da suka zaɓa kan za su yi muhawara a kai za su zama masu amfani don san dace za zama masu amfani kuma yana tabbatar wa 'yan Najeriya cewa bangarorin da suka shafi yin sabbin dokoki ko gyara tsoffin dokoki za su yi ya kokarin su su tabbatar an yi su don mu samu ci gaba mu samu zaman lafiya ya kuma ya kuma tabo bangarorin eh, eh, da ya shafi mata na ana amfani da su yin ayyukan ta'addanci ana sa su auren tilas ana sa su bauta wannan bangaren ma ya ce ya roƙi wannan taro a yi muhawara a kai don a zo da masalaha Sheikh Abubakar Muktar daga Yolan jihar Adamawa ya fayyace rawar da malaman addini za su taka wajen isar da abubuwan da taron ya cimma ga jama'ar gari. ai wani abu ne ya shigo wanda yana iya shafan kowa da kowa saboda haka wani abubuwan za a yi ma farko waɗanda wanda bai shiga ba kar ya shiga kamar rigakafi ne a wayar masa da kai sannan wanda yake da shakka kuma a cire masa wannan shakka din wanda ya riga ya fada bai ta da fada ba za a iya tattaunawa da shi ko kuma a karantar da shi ya fahimci illolin wani abu wanda kuma ya riga ya shiga akwai ko kuma ake faɗa da shi akwai hanyoyi daban-daban na isar da sako wanda zai iya samun wannan sako kamar social media ko gidajen rediyo ko talabijin. kwararru kan al'amuran tsaro da manazarta a fannin daga ƙasashen Birtaniya da Amurka da wasu ƙasashen Afirka ne ke halartar taron da za a kammala a ranar Alhamis nan. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka